a yau muna lahadi sha biyu ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara wadda wannan kuma ya zo daidai da ashirin da takwas ne ko da bakwai ashirin da bakwai ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya har yanzu muna na a cikin suratul an'am kuma muna kan aya ta hudu wacce muka fara karantawa a jiya kuma a kanta za mu tashi insha Allah subhanahu wata'ala na balan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق الحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون الله تعالى يتي وما تأتيهم من آية من آيات ربهم kafiran da suke daidaita Allah ta'ala da kuma kansu duk lokacin da wata aya ta zo musu daga ubangijinsu illa kanu anha muqridin sai sun bujirce mata ba sa yadda da ita faqad kadzabu bil haqqi sun ƙaryata gaskiya sun ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lamma ja'akum sa'at ta yazo musu fa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahiqun labaran da ake ba su wanda suke masa iskili to zai zo ya kaskata in an ce ku ba Allah in ba haka ba ga wata ukuba da za ta biyo baya to sai su karyata su ma abin iskili wannan abin da suke karyatawa suke ma iskili za su zo za su gan shi ya faru kun ko hmm. kaman kai dan makaranta ne misali kana karatu wani ya zo yi maka fada ya ce ka dage ka yi karatu da sosai ba ka ban aka liƙe sakamakon jarabawa sakamakon ka yi muni ka sami f ka ci ba to za ka yi bakin ciki za ka yi takaici wannan da ke baka shawara ɗin sai ka rika masa izgili aifa in dage ai sai dagewa ne masa izgili to ana nan abin da yake faɗa maka na ka zake ka dage ka yi karatu in ba kai karatun ba faɗi jarabawan zai zo takaicin na kuma zai bayyana gane ko Allah ta'ala ce abinda suke wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa na izgili zai zo ya bayyana duk abinda yake faɗa na cewa in ba ku kaza ba in ba ku imani ba ba ku gaskata ba ba ku addini ba akwai ukuba daga ubangijinku to akwai ranar da ukuba za ta tabbata waɗannan aya ko waɗannan ayoyi mun karanta makamantansu a cikin suratul shu'ara da suratul anbiya da ainihin alu imran wato suratul araf waɗanda suke nuna ƙeƙashewan zuciya ta kafirai da ƙin yadda da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam, yake ɗora su a kai suna nuna su fa ba za su yi imani da wata aya da ta zo daga Allah ba ba za su gaskata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba al-imam az-zamakhshari shi ma a cikin tafsirin sa al-kashaf yayi maganganu rayayyu wajen fassara waɗannan ayoyi na cikin suratul an'ami kuma mun karanto waɗannan maganganu nashi take take a jiya fatan mu dai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu fahimta da ganewa kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa muka ta Abdullahi bin Fodi Abdullahi al kanin sheku Usman bin Fodi Allah madaukakin sarki ya musu rahama wasu manyan malamai ne aka yi a ƙasan nan da suka taimaki addinin musulunci suka taimaki sunnar annabi sallallahu alaihi wa wa sallam a wacan nan ƙasa muna roƙon Allah ya haskaka kabarinsu Allah ta'ala ya saka masu kan abin da suka yi wa addini da musulmai mun karanto tafsirin da ya ma watannan aya a cikin littafin littafinsa kifayatu du'afa sudan fi bayani tafsirul qur'anil karim mun ga ne ko aje mun ji bayanai da ya masu muhimmanci a ƙarke muka fita da natijan cewa kafirai ba ma sa sauraron annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in yazo yana wa'azi ba za ma su saurare shi ba balle su ji shi balle su gane balle su fahimta balle su yi aiki wanda ya zo maka da bayani in baka ma saurare shi ba to ina ma za ka ji abin da yake cewa balle haka gane balle ka san inda ya ballanta na ma a yi maganar aiki ai shi sauraron abu shine matakin farko na cin nasara kuma kai masa sauraro na gaskiya kai ta'ammulinsa mun gane ko kai ta'ammulinsa shi yasa kullum a Alƙur'ani Allah ta'ala yake mu'amala da kwakwalen bayi da sukatansu a falayar dabbarul qaula an ala qulubin aqfaluha don me mutane ba za su rika tadabburi ba mun gane ko a falayar ta tadabbaruna alqur'ana shin me yasa mutane ba su rika tadabburi ba su rika tuntuntuni game da abin da ya shafi alkur'ani din kuma alkur'ani sai in an saurare shi an sa natsuwa da fahimta sannan ake iya gane shi inda haza la zikra liman kana lahu qalbun inna fi dhalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa shahid sai in ka saurari abu da kyau ka fahimce shi kai tunani da kyau ka zurfafa tunani sannan za a gane gaskiyarsa ko aka san aka. mun gane ko hmm. shi yasa Allah ta'ala ya zargi waɗanda za a saukar musu da littafin wanda za a yi musu bayanin gaskiya sai su gujirce ba za ma su saurari gaskiyan ba balle su gane tun farko ma ba saurare shi ba Allah madaukakin sarki ya zarge su mun gane ko kamar yadda a jiya muka ji al-Imamul Maturidi a cikin tafsirinsa ta'wilatu ahli sunnati wal jama'a ya ambaci cewa ayan nan da Allah ta'ala ya ce duk sa'ad da aka saukar wa kafirai da ita sai sun karyata ta ba sa yadda ya ce to ayar fa tana iya ɗaukan ma'anoni a shari'a daban-daban ta iya yi wa ayun da suke magana akan a kaɗai ta Allah ka ai masa kirka ka ai masa kini kare da zai iya ɗaukan ayoyin da ke magana a kan cewa lallai annabi ɗan saƙon Allah ne da zai iya ɗaukan ayoyin da suke nuna cewa in an mutu za a tashi duk gaba ɗaya lafazin aya a cikin ayat da muke karatu a kai mun gane ko duk sanda aya ta zo musu to wata aya za ta iya ɗaukan waɗannan ma'anonin daban-daban hmm. tana ma iya ɗaukan ma'anar mu'ujiza. in Allah ta'ala ya bayyanar da wata mu'jiza a hannun annabinsa to sai su musa ba za su yi imani ba mun fahimta da kyau sai su musa wannan ayar ba za su yarda da ita ba ba za su gamsu da abin da Allah ta'ala ya bayyana a hannun annabinsa ba ina fatan mun gane da kyau Allah ta'ala yana zargin dukkanin waɗanda za a zo musu da gaskiya su ƙi sauraranta Allah ya ce wa kada ataina ka min ladunna zikra man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati witra. Allah ta'ala ce mun baka alqur'ani duk wanda ya kiyarda ya saurari alqur'ani be da lokacin alqur'ani be da lokacin sauraron alqur'ani wannan mutum ran gobe alkiyama zai tashi da kaya mai yawa zai tashi da zanubai masu yawa duk wanda a rayuwarsa gaba ɗaya. tun daga tsurowarta zuwa faduwanta daga bullowarta zuwa faduwanta min sulu'iha ila ila ghurubiha tun daga lokacin da rana ta bullo har zuwa lokacin da za ta fada 24 hours bai da lokacin sauraron alqur'ani ya kauda kai Allah ta'ala ya ce wannan mutum zai tashi da kayan zunubi ranar alkiyama wajibi ne ga dukkan musulmi a cikin watan ramadan ko ba a cikin watan ramadan ba ya samar ma kansa da wani lokaci wanda zai rika sauraron littafin Allah wanda zai je inda ake yin karatun addinin musulunci wanda in an taba karatu za a ce Allah ya ce zuwa can za a ce annabi ya ce ko dai ya samu tsakanin magrib da isha aka yi sallar magriba kafin isha masallatan mu cike suke da darussa na addini ko kuma inda ake karatun bayan la'asar an yi sallar la'asar war haka wani malami ya zauna yana karantar da mutane addinin musulunci ƙarƙashin hasken da Allah ta'ala ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alqur'ani ya zauna yana saurara ko bayan sallar isha ko bayan sallar asuba amma duk mutumin da bai da lokacin sauraron alqur'ani kwata-kwata gane da kyau wannan yana neman ya kamanta kanshi da waɗancan kafiran yana daga cikin sirrin kafurcewan waɗancan bakaken arna na zamanin ma'aikin Allah ba ma sa sauraron sa ba su ma saurari gaskiyan ba balle su ci wani lokaci ka iya sauraron abu ba da manufar yarda da shi ba amma irin sirrurrukan da ke cikin abin da ake faɗa da tsadan abin da ke cikin abin da tsadan abin da ake faɗa sanda zai ratsa zuciyar bawa bai sani ba gane ko hmm. shi yasa Allah ya ce wa alqur'ani taqsha'irru min juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah kullum ana karanta alqur'ani shi alqur'ani yana ratsabawa sai ka ji abin da duk da ka da sinadarin gane shi zai kana fahimtar sa sauraron karatun alqur'ani ne abu ne mai muhimmanci kai zama gaba ɗaya kai baka da lokacin alkur'ani gaba ɗaya kai baka da lokacin karatun hadisi dan dama dama aka ce da watan ramadan shine kake ga ka ɗan ba bada awa ɗaya wannan ma ba kowa ba a wanda hatta a watan ramadan din shi lokacin sa na bal ne a wannan wata mai albarka lokacin shi na ƙwallon kafa ne lokacin shi na shirman shi ne kawai na harma gagar shi amma ba tun ya zauna wai ya saurari karatun alkur'ani shi duk wani abu in ba duniya a cikinsa tunda za a yi karatun a tashi a ce alaba da lada to shi kawai lada bai mashi ba ya kamata a salka mashi da lada a salka da lada a wani wani maroƙi ne ya zo yana roƙo ya yi kirari ya yi kirari malami yake ma roƙon da ya gaba malamin ya ce to ni addu'a zan maka ba ni da kuɗi amma na san sirrin addu'a ko ku kuɗi kake so a baka abin addu'a ya ce ka fata malam a yamutsa wai a yamutsa ba shi da yadda da fara ɗaya alƙur'ani mu saurare shi jama'an musulmi kan mu kaucewa alƙur'ani wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna wa kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa in ka manta da ayan alqur'ani baka saurara su mantuwa anan wurin shine atark ka kyale su da Allah ya ce wa man a'raba an zikri wanda ya kauta kai daga alqur'ani shine azzikru fa inna lahu ma'ishatan danka zai wayi gari fa inna lahu shi wannan da ya kawar da kai ma'ishatan yana da wata irin rayuwa danka ta kas wato ta kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati ahba za mu tashe shi a rangobi alkiyama yana makaho bai gani yana da dundumi baya gani gane ko qala rabbi limakshartani a'ma zai ce ya Allah dan me yasa ka tashe ni a makaho ban gani wa kada kuntu basira alhalin a duniya ina gani tartar ba abin bana gani a duniya amma ranar lahira gashi zai ce ya tashi kawai cikin duhu ba a gani ko an makantar da idaniyan shi Allah zai ba arza zai ce kazalika a tatka ayatuna ai kai ma alqur'anun mu ya zo ma fa nasitaha ma ma'ana fa nasita fa taraktaha gane ko sai ka bar alqur'ana ba ruwanka da shi baka sauraron shi baka zalika al tunsa to kai ma a yau za a kyale ka Allah ba zai shiga saukanka ka ba Abinda ya cancance ka na azaba shi za a yi ma tunda kai ma ka kyale alqur'anan sa haka Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul Taha mun gane jama'a da kyau mu rike wannan alqur'anin da kyau waɗannan su ne bayanai a takaice waɗanda mun gabatar da wasu daga cikinsu a jiya mun gane da kyau to kuma a kai za mu tasa insha Allah subhanahu wa ta'ala babban malamin tafsiri babban malamin musulunci fakhruddin radi Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya faɗi a cikin tafsirinsa at-tafsirul kabir yace ilam أن الله تعالى رتب أحوال هؤلاء الكفار على ثلاث مراتب yace ka san Allah ya jera ya jera matsayin waɗannan kafiran akan matsayoya guda uku kun ga ko sai da suka fara cancantan matsayin farko daga nan sai abin ya ci gaba sai suka kai matsayi na biyu sai ya ƙara bunƙasa suka je matsayi na uku amma daga ƙasa suka fara kafiran nan su daga ƙasa ta fara sun fara da kafirci ne namba wan daga nan da ta bunƙasa ta je namba tu da ta ƙara bunƙasa sai ta isa zuwa ga namba siri Allah ya jera abin mataki-mataki har zuwa ga matakai uku bal martabatul ula matakin farko na waɗannan kafirai masu ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaunukum muqridina an ta'ammuli fi dalail wa tafakkur fil bayyinat kasantuwan su waɗannan kafiran sun kawar da kansu an ta'ammuli wajen yin tunani ba sa tunani shi ko alqur'ani yana ana buƙatan ana karanta maka shi kai amfani da kwakwalwanka mun gane ko kai amfani da basiranka shi yasa aka baka hankali ba an baka hankali da basira da tunani ne kadai kai hankalciya za ka yi ka samu dukiyar da za ka ci abinci ba ba wai an baka basira ne kadai ka nuna wannan basirar ka da hazaƙanka wajen ya za ka yi ka samu duniya ba ba an baka tunani ne ka ƙarar da shi akan tara duniya ba da hankali da basira da tunani duk Allah ta'ala ya ma ɗan adam baiwansu ne don su zanto masa makami su zanto masa tsani da zai tsanantu da su da zai taka ya isa zuwa ga gane addininsa ya isa zuwa ga fahimtar musuluncin da yake a kansa in ya zanto ba ka amfani da basirarka da tunaninka da hankalinka wajen gane me zai amfanar da kai gobe alkiyama ba ka zanto cikakken mai hankali ba shi ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dunkule wannan yace alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da almaut mai hankali mutum mai hankali wanda zaka iya kira ka ce kai wani yana da hankali gane ko hmm. ma'aikin Allah yace man dana nafsahu shine wanda ya gurfanar da kanshi hmm. ya tsaya ya ba kansa tarbiyya wa amila lima ba'da almaut aikin da zai ci gajiyar sa gobe duk mai hankali bai yadda ya siyar da lahiran shi da duniya da ita duniya wacce take karewa duniya din nan fa tana karewa in yanzu ba mu shaida tana karewa ba ai mun shaida ta ana mutuwa in kowannen mu nan yanzu misali zai ce an ce duniya tana karewa shi bai ta kara ba misali in ya ture na su sukan shirya a gefe amma ai kaga an mutu ko an mace a gabanka har ma kai rashin tsoffinka amma baka ce da taka na zuwa ba so nawa ake mutuwa a gabanka ina tsofaffinka ina mahaifan da suka haife ka in iyayenka suna nan da rai ba a ganin iyayen abokanka ina suke in iyayen suna da rai ba a ina tsofaffi na tale-tale a layinku ina suke babu su ba su kowanne a ta'alal kulli amrun lamarar da lahu hatta kazofa ka annal kauma makaru kowa ya san akwai mutuwa walau ista alfan summa alfaini ba a da ku wala budda min yawmin tasiru ila al-qabr kowa zai mutu kowa ya san akwai mutuwa ba mai jayayya da ita ba mai jayayya da mutuwa saboda reality ce ai ai ga ta nan karar kowa na gani ba wanda zai jayayya da cewa ba mutuwa sai ba hukunci ba da akwai mutuwa ba kafarin da suka taba cewa ba mutuwa ƙarya ne mutuwan ba a yi saboda ai ana kallon ta gata nan zahiri ta kowa yau da gobe mun gane ko kowa ya sani kullubun unsa wa in qala salamatuhu yawman ala alati alhadaba'i mahmulu kowa ba ranan da kowa zai mutu to in ka mutu ɗin nan ba za a yi ma hisabi mun gane ko to shi ake so ka rika amfani da kwakwalwanka da tunaninka mun gane ko wajen gane abin da Allah ta'ala yake kiran ka zuwa gare shi to su waɗannan kafiran sun kawar da kansu an ta'ammuli daga yin tunani fid dala'ili kan dalilai da Allah ta'ala ke kafawa wajen a imani da shi wata fakkur fil bayanati kun gane ko ko fil bayanati kuma ba sa yin tunani ba sa tunani da tuntuntuni wajen bayanai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi wannan matakin su na farko kenan da aka zo musu da alqur'ani su zaka wanda kai suka isa saurare shi kun ji matakin farko mun gane ko wal martabatu saniyatu mataki na biyu da kafirai suka kai kaunukum mukazzibina biha sai suka ci gaba daga matakin farko suka ci gaba suka kai mataki na biyu sai suka karyata alqur'ani mun gane ko wa hadhihi martabatu wannan matsayin adyatu mimma qablaha ta kuma matsayin su na farko matsayin farko kin kin saurara ne kawai to amma matsayi na biyu kuma sun kai ga bayan sun ki saurara kuma sun karyata sun ce duk abin da yake faɗan nan wanda ba mu yadda mu saurara ba ai karya ce sun karyata mun gane ko li'annal muqrida domin mutumin da yake kawar da kai ani shaidi game da wani abu ba zai saurare shi ba kada la yakunu mukaddiban bihi ta iya yiwa a zo ana yin wani bayani kawai ka tafi abin ka baka so ka ji to amma ba karyata ka bayanan kai ba ta iya baka kayyata baka ce ƙarya ne ba amma dai ba za ka saurara ba to matakin farko ba su karyata ba sun ki saurara ne kawai to sai suka kai ga mataki na biyu shine bayan kin saurara ma suka ce ma ƙarya ne suka karyata mun gane ko akwai bambanci tsakanin wanda za a zo ana karanta alkur'ani shi yayi gaba abin shi kawai ba zai saurara ba da wanda bayan ya ki saurara kuma ya ce ƙarya ne abin da ake karantawa wanne ya fi ce baka cikin haɗari eh? wanda ya karyata to yace sun kai wannan matakin shine matakin bal hafila na anhu wani lokaci za a ga mutum dan bai saurari abu ba ba yana nuna ya karyata shi bane shi dai kawai ya shagaltu da wani abu ne ya rankana daga sauraron wannan ghairu muta'arridin lahu ba wai yana yana cin tuttukin abin da ake faɗa ne ba shi dai bai samu lokacin saurara ba amma ya yadda mun gane ko fa idza sara mukaddiban bihi in har ya kai matakin ƙaryata wannan abu bayan da ya ƙi sauraron sa fa kada za da alal iradi to kenan yanzu ya samu ci gaba da ƙin sauraron abin ne kawai to yanzu kuma gashi ya kai mataki na biyu shine bayan ƙin sauraron abin kuma yayi me eh ya karyata mutum kana tsaye haka ce yana in za a ji mene ba zan jin ba in za a ji mene mun gane da kyau in za a ji mene ba zan jin ba sai ya tafi can da ya kara kwanowa ka ce zo ka ce kai ba zan jin ba karya ce yanzu matakin shi na biyun nan ya fi me ya fi na baya to a kafiran nan mataki mataki in ji al'imamu in ji fasu rabi ya ce wal martabatu salisatu matakin da kafaran nan suka kai ta uku kun gane ko matakin su ta nawa ta uku kaunuhum mustahbiina biha yanzu sun samu ci gaba sun kai bayan sun kisa warararsa sun dawo daga baya sun karyata to da suka zo a karo na uku ma sai su ne masa iskili ai na fatan mun gane iskili ka rika ma abu gwaro kana ma abun shikiyanci mun gane ko kana abu abin Ka kaga wani na karanta alkur'ani to misali kila yana sana'an walda ne sai ga yanzu ya dawo makaranta yana ta koyon karatu alkur'ani to waldan ba ci ne kuma aka da aka dake kuma ka zama ustaz to aka wato yanzu wannan mai ake izgili kenan ina fatan mun gane da kyau izgili kenan ka rika kushe abin kanawa abin izgili kan ka mai da abin wasa da ba'a gane ko to haka da karyata abin wato sun ƙi saurararsa daga ba suka da karyata kai can ma sai suka zo suna wa abin iskili suna wa abin shikenci sun mai shaida abin abin wasa da ba mun gane ko suna suna tonan ma'aikin Allah suna suna suna masa ba'a ina fatan mun gane wani maraya ne kawai kudi ya kare mashi ko wani maraya ne ya rasa gata sai suka mai da shi abin toro, abin takala mun gane jama'a da kyau to shine matakin su na uku li'anna al-mukaththiba bi shay'i fakhruddin ar-razi yace domin me karyata wani abu kad la yubaligu buhu bihi ko la yablugu buhu bihi ila hadd al gida. so da yawa sai ga mutun ya karyata abu amma bai ma abin shi kenci in yace karya ne kawai shi kenan ba zai dawo kuma yana tsolayen abin yana ya mai da abin abin wasa ba in gane da kyau yanzu wanda yake so ya ma mu iskilanci shi kaga wannan gemu kamar bazu ga me dan bazu haka yana yana wa abin shikiyanci shi ake kira iskil mun gane da rika can maka gemu haka yana maka shi shikiyanci yana dariya yana dariya shi kai wannan in mace yanzu sai baka bi ci siyan kaka kaga dan bunzurun nan yana wa gemu me Shi ne iskilanci kaga nan yanzu ya wuce ma karyatawa ya kai ga yana ma abin shekantaka mun gane jama'a da kyau akwai wanda zai karyata abu amma ba zai kai matsayin ya ma abin shekantaka ba fa idza balaga ila hadal haddi to in mutum ya ɗauko tun daga ƙin sauraron gaskiya ya dawo yana karyata gaskiyar ya koma yanewa gaskiyan cikiyanci ya ne mata izgili faƙada balagal gayatar kuswa gane ko to wannan ya kai kololuwa fil inkar wajen musa wannan abin ina fatan mun gane da kyau ya kai kololuwa mutumin da zaka zo kana masa gargari tashi mu je mu yi sallah ana ta hira shiga an kira sallah mu je mu yi sallah yana kawar da kanshi yana kawar bai je ka ba yana ta surutan shi ko yana ta dannan wayansa bai ma sauraron ka can in ka matsa ta ci mu je mai sallah an ce ba sallar dole ce ba dole ba ce kaga ya kare ta sallar can in ka matsa ce sallo sannu sallau sannu sallau kaga ya kai mataki na ne mataki na kirkiri to duk wanda haka ya kai haka to yanzu hallaka ta kai masa makura hadisi sahihi cikin sahihi muslim hadisin hudaifa Allah ta'ala ya kare da a gare shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wato asalin laifi asalin zunubi asalin aikin alhaki in mutum yayi yi aka wa'azi aka ja hankali shi ya sha walakin bangaro daga wa'azin da aka yi mashi annabi ya ce lokita fihi naktatan sauda akan sanya mashi wani dugo ne a zuciyarsa wata irin lokita fihi naktatan sauda sai a sa mishi wani ɗigo ne bakin ɗigo a zuciyarsa sai a sa mishi wani bakin tawada a zuciyarsa in ya ci gaba da wannan aikin saban da kin sauraron masu wa'azi ya zanto cikin waɗanda layi kunan nasu yin ba sa son masu wa'azi an ta masa gargaɗi baya ji to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace bakin tawadan nan bakin annakiya da aka diga masa a zuciyarsa Ma'aikin Allah ce sai a faɗaɗa ta in ya ƙara wani laifi baya sauraron wa'azi baya aiki da wa'azi sai a ƙara faɗaɗa ta bayakin Allah ya ce har sai an wayi gari wannan baƙin. ya rufe zuciyarsa gaba ɗaya duk zuciyarsa ta bakance ta yi baki wulik to daga nan annabi ya ce sai zuciyar ta fara karkacewa za ta kife za ta tunzura to da zuciyar tana tsaye ne haka abu buɗe duk abin da ka zuba mata na alkhairi za ta karba in ka ije kofi yanzu a buɗe haka kaga duk abin da ka zuba ma wannan kofin ruwa ne lemun kwalba ne a'a zoɓo ne duk abin da ka zuba ma kofi in yana tsaye haka in aka ije shi ta ƙasa saman shi a buɗe kaga duk abin da aka zuba zai karba ko za ka iya tara ruwa in bokiti ya ka ije shaka duk abin da ka zuba zai tsaya to annabi ya ce in baki ya mamaye zuciyar sallallahu alaihi wa alihi wasallam to bakin zai yi nauyi zai rika rinjayen wannan zuciyar sai zuciyar ta rika kifawa haka zuciyar tana tuntsarawa haka tana tuntsarawa har sai ta karkace haka to ana nan wannan bakin zulubin yana datuwa da kin sauraron wa'azi da kin aiki da wa'azi to za a wayi gari zuciyar nan tana juyawa haka annabi ya ce sai an kai ga kalkauzu mujahida zuciyar ta kife inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga lokacin da zuciyan bawa ta kife kyau hmm. kamar ka ɗauki kofi haka kofi ana da ake shan ruwa haka da shi to sai ka kifar da shi haka sai zama kasan ya dawo sama saman ka kifar da shi daga nan duk abin da zaka zuba wannan kofin na ruwa zai ɗauka ya zai faru da shi ka riga ka kifar In sai ka zuba ruwa ta baya zai shiga kofin zai tsiyaye zai fita ta bayan kofin wallahi al'azim haka annabi yake duk mutumin da za a yi ta faɗakar da shi ba zai saurara faɗakarwa ba har ya kai ga an sa masa wannan annaki ta zunubi a zuciyarsa to tana nan tana faɗi sai ta rufe zuciyarsa daga nan za ta kifar da zuciya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace zai wayi gari zuciyarsa ta zanto kaman kifaffan kofi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara daga nan duk wani abu mai kyau da za a nuna masa shi ba zai hango kyau ba in ɗan giya ne in kai masa wa'azi a kan shan giya zai kai cutarsa kake yi kawai an riga an ƙawata masa mummunan aikinsa in ka nuna masa ga wani abu da zai yi amfane shi to la ganin zai cutarsa za ka yi kawai ba zai riƙa gane duk wani abu na shirya ba shi yasa ake so ɗan adam kafin irin wannan abu ya ƙarfi a zuciyarsa to yi ƙoƙari in ana jan hankalin mutum ya rika jawowa in ana faɗakar da shi rika faɗakuwa mun gane da kyau duk ɗan adam gabaki ɗaya kullukum hatsa'ina duk gabaki ɗayan ku masu kuskure ne mun gane ko kullukum ma'aikin Allah ya ce dukkan ku masu kuskure ne wa khairul khata'ina mafi alkhairan masu kuskure sune at-tawwabun mun gane jama'a da kyau masu yawan tuba wasu malamai suna da ba zungaro akan sanadin hadisin nan amma da yawa da sun inganta shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau duk kowa zai iya kuskure amma tuba ake bukata a rikai ina fatan mun fahimci wannan da kyau waɗannan mutane sun kai wannan matakin yadda an kifar da zuciyarsu sun kai matakin yin ma alkur'ani iskili mun gane ko fa bayyana ta'ala anna ula'ikal kuffara sai Allah ta'ala ya bayyana cewa waɗancan kafiran wasalu ila hadihil maratib salasati ala hadha tartibi sun kai irin wannan matsayin sun kai sun kai top sun kai karke na kafircewa mun gane ko sun je koluwaluwa sun kai mataki na uku da sauraron abin da ya ba sa yi amma ba su karyata ba suka je mataki na biyu suka fara karyatawa kai a karke ma suka zo mataki na uku suka karka iski mun gane ko Allah ta'ala yake faɗa a cikin ita watannan sura Allah ta'ala ya ce wa a ta'atihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha muqridina kaga almartabatul ula sun bujurce to bayan nan da kada kazzabu bil haƙƙi lamma ja'ahum almartabatul thaniya mun gane ko fa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'una almartabatul thalitha kun gane ko matakin su na farko kin sauraron gaskiya mataki na biyu karyata gaskiya mataki na uku yin ma gaskiya iskili ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya tsare Allah ta'ala kiyashe mu babban malamin tafsiri wanda ake ma kirari a ce shekul mufassirina mun gane ko abu ja'far muhammad bin jarir ne tsabari Allah ta'ala ya masa rahama ya faɗa a cikin littafinsa jami'ul bayani fi ta'wilul qur'ani yace ya kulu ta'ala zikruhu Allah madaukakin sarki wanda ambatansa ya daukaka mun gane ko yana cewa wa ma ta'ti ha'ula'il kuffara alladina kuffara alladina bi rabbihim ya'diluna awsanakum wa alihatakum waɗannan kafiran waɗanda muka magana a kansu karatu biyu ko uku da suka wuce baya kafiran da suke daidaita Allah da gumakansu su ce Allah ya cancanci bauta gumakansu ma sun cancanci bauta Allah ta'ala yana azurtawa yana talautawa gumakansu ma haka siwa Allah shirka a rububiyarsa siwa Allah ta'ala shirka a uluhiyarsa gane ko wajen bauta masa su shirka wajen kaɗe tashi da sa masuwa ma su shirka gane ko ta ɗauka Allah ta'ala shi ke bayarwa shi ke hanawa Aure ne kuma kuma kansu ma suna iya bayarwa suna iya hanawa to waɗannan kafiran da suke daidaita Allahnsu da kuma kansu da abai baɗan bautansu su waɗannan kafirai ɗin ba wani nassi ma ta tihi ma'ayatun min ayati rabbihim ba wata aya cikin ayan ubangijin ubangijinsu za ta iske su hujjatun wa alamatun wa dalalatun min hujjati rabbihim al-imam at-tabari yace ba wata hujja ko wata alama ko wata manuniya cikin hujjoji daga ubangiji ta'ala wa dalalatuhu da manuniyar Allah akan cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan sakon sa ne kun gane ko ala wa hadaniyatihi duk hujjojin da ma'aikin Allah zai zo da su daga Allah wanda za su rika nuna lalle Allah ta'ala shi kadai ne wa haqiqatu nubuwatika duk hujjojin da zaka zo musu da shi kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda waɗannan hujjoji suke ƙarfafan cewa daga kai ɗan sakon Allah ne duk abin da zaka zo da shi ya Muhammadu ya kai Muhammad ka zo da shi akan siyadda kai dan sakon Allah ne wa sidiki ma ataitahum bihi hmm. min indi rabbihim da gaskiyan abin da ka zo musu da shi daga ubangijinsu illa kanu anha mu'ridina sai sun bujurce ba za su saurara ba ba sa bukata ba sa so illa aradu anha al-imam at-tabari yace sai sun kauda kai sai sun kauda kai daga wannan aya fasaddu an qabuliha wal iqrari wal bima shahadat ala haqiqati sai sun kawar da kansu su hana ma mutane su rika karɓan wannan gaskiyar su kuma kiyin nafasi su kiyin furci da abin da wannan gaskiya din take nunawa na hakikanin cewa kai dan saƙon Allah ne mun gane ko ba za su yi aiki da wannan ba bai yasa jahalan minhu saboda jahilci da gare su jahilci tsakani ga Allah jama'a tushe na farko na kin karban gaskiya wanda ke kai bawa ka wato ka girman kai shine jahilci shine jahilci duk mutumin da bai budu malamai ba to zai zai zai aiki na wauta in ji aliyu na manki jahilci shine matakin farko na kare ta gaskiya mun gane ko da haka duk wani musulmi duk wani dan adam ya daure ya yaƙe ta mun gane ko ya daure ya yaƙi jahilci jahalan minkum sun jahilci Allah ba san Allah ba ba san waye Allah ba shi yasa suke haka mun fahimta da kyau wa tiraran bi hilmihi sun ruhu da irin haƙuri na Allah da juriyarsa kaga Allah za ka yi ta saba masa amma kuma in ma ya so sai ga kana ƙara samun buɗi yau za a samu wani mazinaci ya zanansa tsakar dare ya zanansa ya raga ganin kamar ya ci bulus ya raga ganin cewa shi kenan wannan abu ya tafi a haha ba wani sabi da zai biye baya ya raga ganin haka da safe sai a gaba Allah ya buɗa masa a kasuwancinsa wallahi talala ake masa mai kamar tsaki ana bukatan ya tara laifin ne a kama shi da laifin cikakke dan gobe alkiyama in gane talala ake masa in mutum ya ga yana barna yana zalunci yana aikata ayyuka na haram wanda Allah bai yarda su ba sannan ya ga ba wata tarafta daga ubangijinsa sai ƙarin buɗi sai ƙarin falala to ji tsoro aka tashi za a tamke shi za a tamke shi ne cikakken damka ya ji tsoro ya ji tsoro dan wani lokaci sai ya ga mutum bawan Allah mai ruka da addini amma yana ta samun jarrabawa daga ubangijinsa a gefe guda kuma ga wani mutum yana ƙara zurfi kan kafirci da bata da hallaka da aikata ayyuka na zunubi amma ba abin da yake nima ya rasa to yanda ka san ka tarke rago ne za ka yi laida shi tun ramadan ka siyo rago je maya a yanzu ka tarke shi kai ta bashi dinsa kai ta bashi abinci da ruwa ba ka san abin da zai shafe shi wannan fa abin duk kana yi don maslahanka ne don wai ran da zai sha wuka ka ga jini ya fito sosai ya tara tsoka haka ne za ka duk wanda yake aikin laifi in ya gama ba a jarabtar shi to ya eh, maza ya dawo ya eh, maza ya dawo ya tuba in gane ko ya tuba ya zanto mutumin kirki ina fatan mun gane to su kafirai ganin wai sun yi laifi yau sun yi laifi gobe azabar da ake ce masu in ba su daina ba za ta zo ba ta zan ba suna ganin kamar ba za ta zo din bane suna ganin kamar ba za ta zo din bane kawai mun gane ko faqad kazzabu bil haqqi Allah yake sun karyata gaskiya lamma ja'akum fa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un al-imam at-tabari yace yaqulu ta'ala zikruhu Allah wanda ambatan shi ya daukaka yana cewa faqad kazzaba ha'ula al-adiluna billahi al-haqqa waɗannan masu haɗa Allah da wani suna shirka su dogara ga Allah su dogara ga wannan Allah to waɗannan sun karyata gaskiya lamma da aku sa'ad da gaskiyar ta zo masu wa zalika alhaq wannan gaskiyar ko da zan karyata huwa muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine annabi muhammad wa zan karyata annabi muhammad shine zan shine gaskiyar da zan karyata kazzabu bihi sun karyata shi wa jahadunuhu wa tabu sun yi jayayya suka ce ba su yarda cewa shi dan kasaban dan sabon Allah bane lamma da ja'akum sa'ad da ya zo masu qala ta'ala lagu sai Allah ta'ala ce gare su idan ala takdibihim iyaku yana masu muguwar alkawari ta azaba saboda sun karyata shi shi Allah wato hudikin nubuwatihi yana masu muguwar alkawari ta azaba saboda sun yi jayayya sun karyata annabin Allah annabinsa sun ce karya ne ba dan sabon Allah ne shi ba Allah ya ce saufa ya'til na fika duk masu karyata ka ya kai annabi Muhammad ko su fito ware waje sai karya kake yi ko kuma a faɗa musu sunan su take ta yin aiki ma nau'i ne na karyatawa mun gane jama'a da kyau da wanda ka aika ka ce zon aike ka ya ce ba zan je ba da wanda ka ce zon aike ka ya banza da kai je ka can shagon ka kira man wani bai ba ta Allah ruwan tsaron ka ba wanne ne ba gare ta kan yayi ba wanne ne ba ya yi ba da wanda kace je can ka kirawa ne yake ba zan je ba da wanda kace je can ka kirawa ne banza da kai shi me yayi eh shi shi din ya je to haka da wanda aka ce ga ayar alqur'ani ga hadisin ma'aikin Allah yake ƙarya ce da wanda aka ce ga ayan ga hadisin kawai kai aiki ba zai yi aikin ba nan ma malamai suka ce alama ce ta karyata wannan abu ina fatan mun gane da kyau ya ce to duk masu karyata kaɗan nan ya muhammadu ya kai annan muhammad min ka cikin al'ummar wa gairikin da makamantansu to gaba ɗayansu zai zo masu me zai zo masu an ba ma kanu bihi ya sa'adun labaran abin da suke karyatawa mun gane ko an ce an ba jam'i ne na naba annaba'u wasu ce ɗaya ke da alhabaru mun gane ko dai yake da labari a wasu ka ce a'a annaba'u yana nufin wani labari muhimmi na musamman amma alkhabar kuma ga magarin labari ina fatan mun gane to wannan din zai zo musu yakunu sawfa ya'tihim akhbaru istihza'ihim bima kanu bihi wato labarin iskilin su zai zo ya cin masu abin nan da ya sa hasu wanda suke iskili da shi min ayati na ayoyi na wa adillati da dalilai na allati ataitahum bihi wanda kai ka zo musu da shi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa waffa bi wa'idihi sannan Allah ya cika musu alƙawarin sa dama Allah ya ce in tunda har farko kun ki sauraron Muhammadu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da na aiko kuka zo mataki na biyu suka yi me suka karyata mataki na uku suka shiga me istihza'i izgili ko to Allah ya ce zan ko dandana muku azaban izgilin ku za ku ga abin da ake faɗa da gaske ne ko ƙarya ce za ku gani to sai gashi al-imam tsabar yace wa falakum bi idihi Allah ya cika alƙawarin ya cika alƙawarin sa gare su su kafirai lamma du fi ka kishif sanda suka ci gaba da batar su da halakar su wa atau ala rabbihim suka kangarewa ubangijin su sai ko Allah ta'ala cika alƙawarin sa gare gare su fa qatalahum yawma badarin Allah ya kashe su a ranar yakin badar sai da takobi duk a ranar yakin badar duk gaba ɗaya an kakkashe duk waɗannan manyan arna ɗin su walidu bin al-mughira su uqbatu bin abi mu'aydin duk an kashe su a rana gane ko duk suwa'il bin hujr duk an kashe su a rana manyan arna ra'asul kufri a immatul kufri da Allah yake a yaka duk a ranar yayin yakin badar duk aka gama da su ina fatan mun gane da kyau Allah ta'ala ya tamke su a ranar yakin badar dan har mala'iku sai da aka tuno إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب sun saba ma Allah sun kangarewa ma'aikin Allah sun karyata sun ki saurara sun karyata sun yi izgili aka damke su a badar aka kakkashe su a su Allah ta'ala da kanshi ya ce ba kai ka kashe su ba mun gane ba kai ka kashe su ba falam taqtuluhum walakin Allah qatalakum wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama hatta kashe sun da aka yi Allah ce tun na kakkashe su a ranar yakin badar ba su sha ba shine alƙawarin da yake musu alƙawari ta kusa kafin ta lahira ولنذيقنكم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلكم يرجعون أن نبار أن نامسني أما أقوي ببن عذابا duk abubuwa da ma'aikin Allah ya zo da su masu ban al'ajabi wanda ke nuna cewa lallai shi annabin gaskiya ne don kare ta sai ce sihiri ne shi ta shirme su kiyarta da abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dora su akai ma'aikin Allah ya zo da abubuwa kala kala wanda ya kamata su yarda amma ba za su yarda ba akwai wani sahabi al Ahmad dan Hanbal ya fidda hadisinsa ana ce masa safinatu mafi yawanci ba a san sunan shi ba da an tambaye shi sunan shi ce ba zai fada ba ce ba zai fada ba al Ahmad dan Hanbal ya fitar da hadisinsa a cikin musnad dinsa shi safina an ce safina jirgin ruwa to shi sahabi safina yace asalin tarihin a ce man safina wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yi tafiya cikin ayari cikin taron jama'a kowa ya je ya siya ya siyar a ƙarshe jama'a suka lodo kaya kowa ya lodo kaya aka yi yunkuri kowa ya ɗauki kayan ya kasa kowa aka ce to za a tafi kowa ya ɗauki kayan shi ba wanda ya iya ɗaukan kayan shi duk wanda ya jinjina kayan shi ba zai iya ɗauka ba saboda ya cika kayan sahabbai za kai ma'aikin Allah kuka gashi mun riga mun yi siyayya ga kaya an an an an riga an tara niki niki amma kowa ya iya kasa daukan nasa ma'aikin Allah ya zo wurin sai kalli daya cikin su shi sabina kenan hmm. sai ya ce kai sabina eh duk kowa a murgino kayayyakin nan kowa ya dinga murginowa kowa ya murgino nashi sai aka tara kayan a wuri daya, tsibi guda da aka tara kayan wuri daya, sai annabi ya ce matso nan kai zo nan sai matso yana matso annabi ya ce ihmil dauka ya kalli annabi haka ya ga kayan mutane saba'in kowa ya kasa daukan nashi amma kuma an hada an ce mutum ɗaya ya dauka annabi ya ce ihmil fa inna ma anta safina dauka kai jirgin ruwa ne dauka na ce kai jirgin ruwa ne kawai tun da ya ji ma'aikin Allah ya faɗa mashi haka sai ya ji wani ƙarfi jerun kuma kayan nan yadda ka san yayi sai ya dora shi kawai aka ya ce na rantse da Allah tun daga ranar ko ka haɗa man kayan raƙuma bakwai zan ɗauka ba zan ji nauyin komi ba annabi ya ce eh mil fa inna ma an ta safina duk kafirai suna ganin irin uba uban kayan da yake ɗauka ba ɗan kankanin kaya ba ka kaya gininkin kaya mai yawa yana iya ɗauka a kansa duk kafirai ga sunan sun shaida kuma sun san albarkan wane ne ba ma bai sa sun yi imani ba ya sa sun yi imani ba shine wannan safina ɗin wata rana sai ya shiga jirgin ruwa zai yi tafiya ya shiga jirgin ruwa zai yi tafiya sai jirgin ruwan sai ta tsage biyu ta tsage biyu to sai samu ya makale a wani fallon allo ƙwara ɗaya allon nan na jirgin ruwa wani tsage na jirgin ruwan sai kifar da shi yana hantsalawa da shi allon sai ya danne shi to allan da ya tashi danne shi sai ya tura shi zuwa ga sarƙaƙiyar ƙaya a cikin kogi ɗin mun gane da kyau to sai zakoka usut ba wai zaki da ba usut zakoka irin zakokan nan na ruwa suka yi kansa za cinye shi sai ya ce ma wani zaki ya abal haris dama ana ce ma zaki abul haris ya ce ya abal haris ya ce wa zaki mun gane da kyau ya ce ana maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni almajirin annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ni almajirin shi ne ni baransa ne tun da ya ji haka sai wannan zaki kyau sai ya juya ba haka yana dukan shi da kafada yana ingiza da kafada yana ingiza da kafada har sai da ya kai shi gefe gefe gaba yana kai shi gaba nassin hadisin cikin musnad na Imam Ahmad ya ce ba hamhama sai wannan zakin kawai ya ijiyar numfashi Allah ya so ka kai almajirin manzan Allah sai ya riba zaki duk kabare suna ganin irin waɗannan ayat amma sai su karyata ba za su ji ba mun gane ko wanda kowa a makka ba wanda bai ji ihun tutture da asali ma'aikin Allah an tsara wata bishiyar dabino ce dabino ce aka sare ta faɗi kabe da yake cin sahih bukhari to sai annabi yake hawa abin da ya rage kututture na dabino sai annabi yana hawan shi yana kutuba sannan wata baiwa Allah cikin 'yan uwa musulmai sahabbai a makka ya ta sa yaranta ya sassakawa ma'aikin Allah mumbari shi kafinta ne yaranta to sai ya ma'aikin Allah mumbari na zamani na wancan lokaci to annabi sai ya kyala wannan kututturen dabina sai ya dawo kan wannan mumbarin yana hawa ranar da annabi yake tsayawa akan mumbarin akan kututturan jabinan nan ya kutuba ya dawo kan wannan sabon mumbari da aka yi mashi haka ya ta kuka irin kukan jirajirai ya ta fashewa da kuka sai da annabi ya sauka ya lallashe shi ya fashe shi ya shafa shi sai ya nan numfashi wallahi haka disin ya ce sai ya nan numfashi irin da yara yaro ya tashan ya ci kuka sai kuwa shi ta zo ta dauke ta bashi nono ba zai wani ijen nan bashi ba to haka wannan kututturen ya duk a gaban arnan nan bai sa sun yadda sun shiga addinin musulunci ba sai suka karyata akwai mu'jizozi kala kala kamar da muka ishara a jiya mai san ganin su gasu nan da yawa al-imam al bayhaqi ya kawo su a cikin littafin dalailun nubuwa muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu anan zamu dakata mu amsa tambayoyi haka a gurguje Ga tambayar farko bayan sallama da addu'o'i na alkhairi muna fatan Allah madaukakin sarki ga baki ɗayan mu ya ƙara mana basira malam menene hukuncin ɗaukan hoto a waya a dauki hoto a waya mai hukuncin sa to hadisai dai sun zo akan hoto gaskiya hadisai masu tsoratarwa annabi sallama ya ce duk wani wanda ya ɗauki hoto kullu musawwirin finnari duk wani mai ɗaukan hoto ma'aikin Allah ya ce yana gidan wuta za a sa ya kura ba a hoton da ya ɗauka rai hadisai ga sanan ma'aikin Allah sama a wani hadisin ma hadisin Aisha ya ce a shaddun nasi azaban allazina yuzafiquna khalqallahi wanda za a fi tsananta masa azaba ranar lahira su ne waɗanda suke kwaikwayon Allah wajen halittarsa akwai hadisai ga sanan da yawa cikin sahih bukhari akan wato jan hankali game da sura to amma malamai sun yi zantuttuka ne da yawa wani irin nau'in hoto ne aka hana zance na farko duk malamai sun yadda duk wani hoto mai inuwa kamar gumaka da ake sassaƙawa mun gane ko yanzu masu karantar zane-zane a jami'a za a kusan suka gaba wannan zane-zane nasu kuma sai an ce sai sun je sun yi shi a aikace sai sun yi wannan gumakan shi yasa lokaci in ka shiga jami'a ka shiga abu sai ga gasunan gari guda mun gane ko duk galibi masu karanta harkar zane-zane da sauransu su ne suke wannan to irin wannan gumakan da ittifaƙin duk malamai haramun ba malamin da ya saba kun gane ko su ne hoto masu inuwa kenan to sai mara marasu inuwa amma kuma zana su aka yi da bairo ko da maka ko da wani abu shi ma wannan duk malamai sun ce haramun ne saboda hadisin da ke cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo ya ga aisha ta tarbe shi sanda ya tafiya ta sa labule labulan nan akwai hotuna da aka zazzana a jikinsa labule amma akwai hotunan wasu abubuwa masu rai annabi ya kushi har ma yayya aka labulan mun gane akwai ma hadisin fulo annabi ya ga fulo wanda ake cusa wata shi a ciki shi ma akwai hotuna nan ma annabi sama ya kushi da aka malamai suka ce duk hoton da zana shi ake yi da bayro ko da maka ko da kayan rubutu to na shi ma haramun mun gane da kyau sai rage saura hoton da ake ɗauka da kyamara ko da waya mun gane jama'a da kyau to shi wannan hoton suka ce matsayinsa in ji allama usaimin ku karanta alƙaulul mufid mun gane ko alƙaulul mufid bi sharhi kitab tauhid littafin babban malami muhammad salih bin al-usaimin yake cewa in dai wannan hoto din ɗauka akayi da kyamara ko da waya ko da kayan ɗauka ya ce to ai wannan kaga bai zama sura ba tunda hakikanin abin da yake can shine ya dawo da shi nan ba zanawa kai ba yace ai kaman photocopy ne yanzu kawai za ka yi photocopy in ka rubuta rubutun hannunka in ka je ka ba kwafaya ai ma photocopy ai exactly wannan rubutun da ka rubuta da hannunka ai shi zai fito to haka shi ma wanda za a dauke shi hoto yace wannan kawai kwafi ne aka ina fatan mun gane illa yace in an dauki hoto da waya ko da kamera ko wani abu sai aka ɗauka da kyakkyawan ninya ya ce ta wannan ya halatta misali sai da ma buga misali ya ce irin passport international passport da ake yi ha kuma ɗan ƙanƙanin passport da ake yi na na shiga makaranta da sauransu mun gane da kyau ya ce irin waɗannan ba komi amma kawai ya ce ka je ka ɗauki hoto wani yana ce maka ɗan gyara buɗe idonka, ɗan matso ɗan dubala idonka. ɗan yare na ka wai shekara ka za ka iya zaman ka tun yaushe babar take sa ka abin nan ta koya maka zama wala Allah an sai maka an sai maka keken koyan zama ba kana yaro to amma wai baka iya zama ba kuma a bana har sai wani yazo ya koya maka ba za ka hoto ba za ka koya mutane zama in ka zo da ka sai wai baka iya zama ka gyara wai ido ma baka iya kallo ba sai sun koya maka haka sai raina ka to kawai ka je ka zauna a ce dan me yasa zaka wancan nan ka ce wai dan dan Allah ma usmi ya ce dan ya ce to wannan bai halatta ba ku je karanta littafin alƙaunin mufid fi asba'il musallin a wato alƙaunin mufid da shariki kitabin tauhid mun gane ko amma muhammad nasiruddin wa sunna muhammad nasiruddin albani Allah ya masa rahama shi kam a cikin littafin shi adabu zifaf fi sunatul muzakkara a cikin wannan littafi yace da me da me inuwa da mare inuwa da wanda aka yi da kamara da wanda ba da kyamara aka yi ba da na zanawa ya ce duk haramun ne mun gane da kyau in ji malam muhammad nasiru albani shi bai wancan dogon bayanin irin yadda usaimin ya yi balansin abubuwan in kaza ne in kaza ne in kaza ne ba albani ya haɗa su gaba ki daya ya kawo dalilansa a cikin littafin adabu sifaf fi sunatul Bakara. mun gane ko abin da ya fi akwai laluran kai hoto ka je kai in ba wani lalura ba bukatar shi don me za ka je ka bata wa kanka lokaci ya kashe kuɗi kawai mun gane ko a kuma hotuna na waya a nan wurin duk da lokaci ya riga tafi amma dai tsakani ga Allah musamman mata da za ka lokacin masu a facebook kowa tana sanin sukin hotonta kai da kanka wannan aka ce maka tsakani ga Allah ya halatta ka ce halatta kowa kawai ta sa hotonta ta sakin ma duniya wai kuma har da matan aure ya kamata a ci tsoron Allah ko mazaje su kiyaye alfarmin matayensu bai dace matan ka tana sakin hoton ta haka a duniya ba ko da da niƙabi ne kuwa ballantana ma ta eh, ta tira shi ta bi ta tira gari. in gane ko wannan baya tana cewa malam zan iya yin tahiyatul masjidi bayan sallar la'asar in zaka iya tahiyatul masjidi na cikin salloli wato zawatul asbab ka'ida na cewa al'ibadatu zatu sababin la yatanawalu hannahayu in ibada tana da sababi hani bai cika shafanta ba mun gane ko shi yasa shi al-imam ibn qudama al-maqdisi a cikin littafin al-mukuni sai ya fi karkata zuwa ga maganan yan abu yan maskaban al-imam abu hanifa cewa ba za ka yi tahiyatul masjidi a lokaci da aka hana sallah ba kamar bayan la'asar mun gane ko yace ba za ka yi ba to amma zancen da ya fi inganci tsakani ga Allah za ka yi saboda wani hadisi na Bilalu, Bilalu bin Abi Rabah yana yin sunnatul wudu'i duk in yayi alula sai yayi sallah raka'a a kowane lokaci yayi alula sai yayi wannan hadisi ne ingantacce annabi yace me yasa naka kana gargaɗi a janna yace to ban san wani aiki da nake yi saura ba sa yi ba face ni din nan duk sa'ad da nayi alula to sai nayi sai nayi raka'a bi ko da lokaci mun gane ko to shi yasa in ka karanta Abu Malik a cikin littafin Sahihu Fiqh Sunnah za ka ji ra'ayin da ya fi karkata Shi ne lalle za a iya yin tahiyatul masjidi bayan sallar la'asar duk sanda ka zo ka shigo masallaci ka yi ɗan uwana wata baya tana cewa malam kwana nawa ne ko kuma wata nawa ne mai takaba za ta yi kwana nawa mai takaba? wato wata nawa mai takaba za ta yi wannan a cikin suratul baqara Allah ta'ala ce wallazina yutawaffawna minkum wa yad'una azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra Allah ya ce duk mazajen da suke mutuwa su bar matansu to matan za su yi ta na wata hudu da kwana goma amma a nan wurin za ka tokaci mai ciki banda mai ciki ita mai ciki a suratul talaqi an ce wa ulatul ahmali ajaluhunna ana hamla hamlahunna duk masu ciki su lokacin takabarsu shine su haihu inda wani zai rasu a yau ya bar matarsa da tsohon ciki ya rasu yanzu bayan la'asar sai ta haihu bayan sallar isha to ta gama ta kaba a musulunci za a iya ɗaura mata aure zuwa gobe da safe gobe litini mun gane ko ta gama ta ta. yanzu ya mutu bayan awa ɗaya sai ta haihu mun gane ko kwanan nan wanda ya faru akwai wanda ya rasu ya rasu a ran da ya rasu kuma ranar ba take ta yi, to ta fita ta kaba daga gari zai ta wakilan shi ta gama ta kabarta mun gane ko muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ta'ala ya mana gamdakatar ubangiji madaukakin sarki ya mana gudun buwa in akwai mai tambaya ta baka za mu iya amsa na mutum biyu zuwa uku na eh ab sha ɗaya ga watan ramadan haka sha ɗaya ga watan ramadan ƙarai ha eh wa alaikum eh. to abinda malam yake cewa a jawo hankalin mutanen da suka makara wajen sallar juma'a kuma daga nan ya zo ya ta tsallaka ya ce su ya zo gaba bil haqiqa wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hada cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya umurci duk wani wanda ya zo masallaci ya zauna har sun taha ilaikin masjid wato har sun taha ilaikin majlis inda wurin wurin zama ya tsaya kakka tsallako shi yake cewa ta haddar riqab taka wuyaye annabi ya hana mun gane ko irin ka dan shiga tsakanin wannan dan ka dafa kafadan wannan ka dafa kafadan wancan sai ga wani ya keta sahu goma saboda dabara daga baya fa zo ya daga kallon mai mutane ke nana dafa kafadun su yana wucewa to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin muwaffana al-Imam Malik annabi ya hana wannan wanda zai zo masallaci ya zo da wuri kafin liman ya fito mun gane ko kakka ta kauyayen kowa haramun na eh haka eh a wato abin da yake cewa mutum ne ranar duban ganin watan farko duk jama'a an nemi su gawa a duba wata shi ma sai ya duba to da ya duba sai shi ya gani amma dukkari ba a gani ba kuma wala Allah ya faɗa ba a yadda da ganin shi ba ba yadda da faɗan shi ba to a nan wurin akwai zantuttuka biyu wajen ɗaukan azumi akwai ɗaya ɓara ɗaya tak wajen malamin fikihu wajen gijewa. malamin fikihun musulunci suka ce in ya zama kai kaɗai ne ka ga wata a gari kai kaɗai kuma ba a yadda da ganin ka balle a sanar da sarkin musulmi balle a ce kowa ya azumi wasu malamai suka ce kai kaɗai sai ka yi azumi ranar mun gane ko amma wajen ijewa in wajen ijewa ne sai ka ga watan shawwal ka yi azumi ashirin da tara sai aka ce a duba wata sai kai ka gani tabbas ka gan shi ka kai a wurin azumin ka ya ƙare mun gane to a nan wurin tun malaman fikiyo sun yi ittifaki cewa ba za ka ije ba kowa ya ce ba za ka ije ba za ka haƙura ka ƙara azumi ɗaya tare da mutanen gari sai shagargari bayan an yi azumi talatin sai a yi ta da kai amma wajen ɗauka to malam fikiyo sun yi maganganu guda biyu akwai waɗanda suka ce in ka gani kai to kai ya lazumce ka ka ɗauka tunda ba ka da uzuri wajen Allah Allah ta'ala ya ce in mutum ya shaida watan Ramadan ya ɗauki azumi, kai kuma ka shaida, mun gane da kyau, don cikin hanyoyin shaidawa ɗin akwai a sanar a rediyo a faɗa, akwai kuma a gani da idanka. To ha gani, mun gane ba mun shaida min kuma shara falle sun kai ka halarta ga watan ka halarce shi, mun gane ko, za ka sai kai azumi, in ji waɗannan malamai. Wasu ka ce a'a, ai as ibadatun jama'iyya azumi ibada ce ta gaba ɗaya ba kowa na nashi ba ne suka ce azumi ibada ce jama'i ya halatta wani mutum ya ware ina shi kaɗai ba da ko ka gan shi dan farere bai halatta kai azumi ba saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin sunan na al-imamu abu daud annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sawmukum yawma yasumun nasu wa fitrukum yawma yufṭirun nasu ma'aikin Allah ya ce ran azumin ku ranar da duk gari ake yi ranar shan ruwanku ranar da duk gari ake shan ruwa mun gane ko wannan maganan na cewa ba za ka yi azumi ba in ka gani ita tafi inganci za ka in kai kaɗai ka duba ba gani ba to sai ka haƙura in kai kaɗai ka duba ka gani saura ba a gani ba a yadda da ganin ka ba to kai ma za ka sha ruwa a ranar sai ran da jama'a suka ɗauka tika shi kenan kai ma sai ka sahu musamman saboda wannan hadisin da muka ja a karshe na cikin sunan na Imam Abu Dawud na wa alaikum salam wa rahmatullah eh eh haka to wato sallolin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na dare kamar da aka sani suna daukan fusaku akwai lokacin da annabi yakan yi raka'a 11 akwai lokacin da kuma yakan yi tara akwai lokacin da yakan yi bakwai akwai lokacin da yakan yi biyar mun gane ko to a nau'an din shi ya fi amma ba laifi bane ne aka tsaya ma wata kaifiya ƙwara ɗaya matuƙar ta tabbata aka tsaya ma ƙwara ɗaya gane ko ya zama a totor ana raka'a sha ɗaya da kyakkyawan niyya a natse ta yi ba laifi ba ne mun gane ko domin ta tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin a nawa raka'a sha ɗaya don aka tsaya ana raka'a goma sha a tutur ba a laifi ba amma abin da ya fi akwai abin da malamai ke kiran shi at-tanawwu fil amali sunnati nau'antawa wajen aiki da sunna wa al'ibadatan. Iza ka nawa in ibada ta nau'antu an ruwato annabi yayi kaza an ruwato yayi kaza an ruwato yayi kaza to abin da yafi kai ma kai duk irin waɗannan ruwayan da suka zo da gare shi mun gane ko wannan yafi amma kuma in kala zunci wata kaifiya kwara ɗaya wata sifa iri ɗaya kai ta yi matukar ta tabbata ka tsarkake ka wannan ba laifi bane yanzu misali a tayya wala Allah tayyan da kake yi in ka zo sallah kwara ɗaya ce to me laifinka akwai toyin da yawa akwai kusan ruwayu guda shida kala kala ne ta yamma ƙwara ɗaya bace ta haka za ka fito ka ce wa kowa sai ya je ya haddace waɗannan ruwayu ɗin duka mun gane ko ya rika wa'alta su ba in aka iya ƙwara ɗaya aka kware mata ya zanto iyanan to Abin da ba a so kaka kintumo wani irin siffar da bai tabbata ba mun gane ko ka zo ka ce kai tarawiyin za ka zo kai wata kai raka'a ɗari kaza kai kai wani abin da bai tabbata ba shine aka hana amma matukar kana wanda ya tabbata wannan ba laifi bane mun gane ko Allah ya ce mu ce mu na ga ga wanda ba bai na eh eh eh eh haka eh eh eh eh abin da ɗan uwa yake cewa wani bawan Allah ya yi ma matarsa alkawarin zai kai ta makka har ma ya je mata fasfot sa'annan yaransa ma na aiki guda biyu su ma ya alkawarin zai biya musu makka su ma ya yi musu fasfot to sai ya rasu kafin su je makka ɗin to da aka zo batun gado sai aka ce aito ya riga ya alkawari a cire cikin alkawarin shine aka ce to a cire ita dai matan a biya mata su kuma yaran ba a sa cewa za a biya musu ba to an yi kuskure lokacin da ya rasu ɗin nan wannan alkawari ya tsaya a nan wurin ana fatan ladanta ta shi na aikin alkhairi zai je masa amma duk abin da ya mutu ya bari ya zama na gado inna allaha qad a'ata kullu bi haqqin haqqahu fala wasiyata lil waris haka ma'aikin Allah ya faɗa a cikin sahih bukhari Allah ya riga ya ba duk wani mai gado gadarsa da haka duk wani alkawari da ya ma wani duk wani wasiya da ya ce in na mutu a dukiya na ba a biya mawa na makka ko a ɗiba a yi kaza to duk ba za a yi ba musamman ita matan tana da gado gadon ta kawai za a bata mun gane ko in ba shi da 'ya'ya a kasa dukiyansa kashe hudu a bata ɗaya in yana da 'ya'ya a kasa dukiyarsa kashe takwas a bata ɗaya in yana da auki in ta gani za ta iya biya sai ta ɗiba cikin kaso ɗaya bisa takwas ɗin dukiyar da ta samu na gado sai ta biya ma kanta amma a ce a ɗiba wannan ba daidai ba ne in ba a riga an zartar da shi ba a yi musu nasiha cutar da magada ne ba za a ɗiba a ce a kai ta makka ba wannan passport za a bata ta sa a jaka in Allah ya kawo mata wani bala zai ta je da shi yaransa ma kuma za su yi hakuri wa alaikum salam da eh, eh, ko ma'aikatan gidansa ne in ya raga, in ba ya raga ya fitar da kuɗin ba ne in dai alƙawari ne to ba a zartar da alƙawari in ya zo ya yi alƙawarin zan ba wa na kaza mun gane ko to bai bashin ba sai ya rasu yanzu sai dai magada bayan sun raba gado ko su karo karo wannan ya kawo wannan ya kawo su cika alkawarin mahaifinsu sai fatan Allah ya kewa mahaifinsu lada ko kuma mutum ɗaya na maza ya ce tun da mahaifina ni dai ya riga ya wannan alkawari ni ba ni ba cikin gado na in bashi amma a ce kafin a raba wai a zartar da wani alkawari da ya ba a haka mun gane ko na a to in alkawari daban kun san wasiya daban shi wasiya ai daman ba zai ma bayar ba alkawari ya so ya baka yana da rai kafin ya baka ya rasu wasiya ko daman zai rubuta ne ko ya faɗa a gaban shaidu in na mutu a ɗibi kaza na dukiya na abawa ne ko al'umma za a ba ko wani mutum ɗaya to matukar dai abin da ya ce in ya mutu a ɗiba a bada ɗin nan bai wuce ɗaya bisa ukun dukiyarsa ba to ana zattarwa wasiya daman yakan yi umarni ne ya ce a yi in na mutu in zai shekara goma bai mutu ba ko ashirin wannan mai alkawari kayan ba zai je hannun shi ba har sai ran da ya mai to wannan shine wasiyya shi ko alkawari shine ya himman zai bada wani abu da hannunsa sai bai bada ba sai rasu yanzu ba za a ce a cika wannan alkawarin ba mun gane ko ya sha bamba akwai banci tsakanin wasiya din da alkawari muna na alaikum salatu to eh eh kwarai da haka eh

akwai waɗanda za a ga in aka yi tsantsan tarawihin da su to abinda ake cewa shafa'i da wuturi sai ga wasu na fita wasu kuma za su shafa'i. amma wuturin ne ba za su yi ba sai su fita wannan kuskure ne ba shakka Tunda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin da ke cikin sahihu tartib wa tartib hadisi ne ingantacce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ya ce man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layli duk mutumin da ya tsaya tare da liman ya tsaya tare da liman bai kyala liman ba bai tafi kafin liman ya tafi ba mun gane ko bai bar masallaci kafin liman ya bari ba annabi ya ce za a ba shi ladan ya yi sallar tare gaba ɗaya har zuwa kullowar alfijir man kama ma'al imami wanda ya tsaya ana sallar tarawihi da shi tun daga da mun gane ko hatta yan ba sai da liman ya gama sallar kafin sai da aka kare sallan gaba ɗaya aka yi shafa'i aka yi wuturi aka gama duka mun gane ko ma'aikin Allah ya ce wannan mutum za a ba shi ladan ya yi sallah tun daga sa'ad da rana ta bada har zuwa lokacin da alfijir ya kullu za a ba shi wannan ladan to in ko mutum ya zama liman bai yi wuturi ba bai kammala ba ya tafi to wannan ya tafi ya bar ladan shi mun gane ko da aka mu kiyaye wannan duk wanda ya zo ya tsaya a bayan liman to kar ya yadda ya tafi har sai liman ya kammala sallar shi kuma wani abu mai mahimmanci jama'a sallar tarawih mu daina wani rabewa sallar gaba ɗayan ta zaka ikiran ta shafai mun gane ko in kai raka dai sai ka ce mata wuce sallar gaba ɗaya kana iya ce mata wuce mun gane jama'a da kyau ba wai sai an yi takwas sai a zauna a daɗe a daɗe a daɗe alaman wa an gama wata sallah mai wani nau'i na daban za a shiga wata sallar kuma kalar ta daban ita kuma sunan da shafa'i da wuce ba da raka'a takwas ɗin can da raka'a ukun nan dukkan su zaka iya kiran shafa'i da wuturi an ce shafa'i saboda lura da an yi raka'a biyu an ce wuturi saboda lura a karke nawa aka yi ɗaya mun gane da kyau da aka kawai limamai in suka zo su rika saɓi zance bai ma zaunan ba ballewa ne gane cewa ai eh, to an gama tarawih yanzu za a shiga wani mun gane amma mai yake a samu a mashi dabara a samu ya samu lada kawai nan da nan nan da nan nan da nan kafin ya aune sai ga kawai an yi kabara shi ya ɗauka cewa wata raka'a biyun ne za a yi daji ana cikin tarawihi ya ƙosa a gama tarawihi ya gudu kawai sai ya ji an yi sallama daga raka'a ɗaya an zo ƙarshe bi an ba kaga an rutsa shi ya samu wannan lada mun gane da kyau sa'annan dangare tambaya ta ƙarshe shin bayan kayi wuturi za ka yi wata sallah ko ba za ka yi wata ba a ƙashin gaskiya saboda Allah malamin fikihu sun ta kala-kala kowa da fahimtarsa akwai hadisi da ke cewa ij'alu akhira salatakum ij'alu akhira salatikum bil layli witran ma'aikin Allah ya ce ku sanya sallar ku ta karke ta dare ta zama wutiri to sai wasu malamai suka fahimci hadisin nan annabi yana nufin in na riga ne wa Allah wutiri to ba wata sallah da ya halatta in ƙara miƙewa kun gane ko wasu malamai suka ce kai ba haka annabi ke nufi ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ko da kayi wuturin in ta kama za ka iya ƙara wasu sallolin amma in ka ƙara dai a ƙarshen ƙarshe dai ka ƙara maimaitawa a me eh ka ƙara maimaita wuturi mun gane a ƙarshe dai ko da ka yi wuturi yanzu a farkon dare sai tsakar dare kuma ka tashi ka ƙara yin wasu salloli suka ce to ana nufin sai ka ƙara yin wuturi ka kai wuturi nawa sai waɗancan malamai suka ce ya za ku ce haka bayan ma'aikin Allah ya ce la wutarani bil layl ba a yin wuturi biyu a dare ɗaya mun gane da kyau sai waɗannan malamai waɗanda suka ce za a wuturi suka ce a'a to ai wannan hadisi da kuka ja mana bai inganta ba hadisi ne da'ifi mun gane da kyau to haka dai zaka ji malamai waɗannan sai za a iya yi waɗannan sai ba za a iya yi ba abin da ya fi tsarki gabawa jama'an musulmi ibadu suna da yawa tsakar dare in ka riga ka yi raka'a goma sha ɗaya in gane ko ta da limamin ka a farkon dare to ga hadisi ingantacce ba wanda ya ni wajen ingancin shi ya ce in ka yi wannan har sai da liman ya gama to za a baka lada irin ladan da za a ba wanda ya sallar dare duka mun gane da kyau to in ka farka tsakar dare akwai abubuwa kala kala da za ka tashi cikin dare ka ita subhanallah walhamdulillah wallahu akbar za a rubuta maka ladan mai sallar dare da za ka tashi cikin dare ka ɗauki alƙur'ani mai girma kana karantawa za a rubuta maka ladan mai sallar dare sharhin wani hadisi da ya zo yake wannan bayanin malamai da suka zo suna sharhin hadisin suka ce kai ko da karatun ilimin addini in ka tashi kana karanta hadisi tauhidi fiqhu aka dare to ana baka ladan mai kiyamul lai inda zaka ta aka dare ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lakul mulku wa lakul hamdu yuhyi wa yumiitu wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir watannan addu'a annabi ya in ka ta duk bukatan ka za a amsa maka kuma kana da lada cewa ya manta arra duk wanda ya farka tsakar dare faƙala sai ya ce la ilaha illallahu allah wahdahu la sharika lahu lakul mulku wa lakul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir annabi ya ce duk wanda ya farka tsakar dare wannan to sun masa'ala annabi ya ce sannan sai ya tambayi duk abin da yake so a duniya in yana neman ilimi ne to ya tambayi Allah shi ne mai ilimin gaba ɗaya in yana neman jari ne to ya tambayi Allah shi ke da mallakarsa in yana neman aiki ne to ya tambayi Allah komi na hannunsa ne duk abin da kake so tambayi Allah amma ka karanta wannan annabi ya ce illa ajaba face sai Allah ya amsa maka kana yin wannan za ka samu lada mun gane ko ibadun da za ka yi cikin dare suna nan da yawa ba lalai sallah kawai ba mun gane jama'a da kyau na eh, akwai wannan akwai wanka kwarai da gaske kwarai da gaske kuma da za ga malamin suke suna maganarsa. wato abin da Malam yake cewa akwai matsalar da ake ce mata na wutiri sunan sunanta kenan babun da ake mata a fikihu na ƙazul witri warware Shi shine na yi wutiri na yi raka'a ɗaya tare da liman na yi wutiri tare da liman raka dare ina so in ci gaba sai in tashi in kawo raka'a ɗaya in na kawo raka'a ɗaya kenan aka ana ta tana zu raka'a nawa kenan to wai na warware wancan wutirin kenan to daga nan na bude kofa sai in ta zuba salloli na in gane da kyau sai can kuma sai in kare in wuce to ku ka samu littafin fiqhul wadish za ku ji ya ce wannan bid'a ce bid'a ce na kadar musulmi matsalan warware wuce wannan bata inganta ba mun gane ko bata ba inda aka ce a wani warware wuce kawai waɗansu ne suka kirkiro da <laughs> su da walaka Allah ya yi mana taimako da ẹ eh. eh. Mala yana cewa matan da muke aura, shari'a ta ba mu dama ne mu dinga dukansu, in kuma shari'a ta ba mu dama mu dinga dukansu, shin an ce a take sun haffatan cikinsa su tashi? Za kai ka daga jin wannan tambaya tambayan wanda ya san an sani. illa kawai da kila wani abu ne ya faru yake so a yi wa'azi ko ba haka ba a asali gaskiya dukan mace ba daidai ba ne mun gane ko dukan mace ba daidai ba ne shi ne asali asali diflomasiya ake yi a sa dabara a sa azanci a sa siyasa siyasa za ka rika yi a gidanka kala-kala ba ta ba ka zama ɗan jami'a ɗaya a gidanka ba wata rana kai apc wata rana kai pdp wata rana kai mai tsintsiyar nan abga ko to haka za ka yi tayinsa kala kala a gidanka mana ce a gidanka ok siyasa ka a gidanka siyasa za ka yi kala kala ko zungurin mata ba a ce baka dama kai ba mun gane a asali manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana sai kawai mutanen Madina kun ga mutanen makka da suka dawo madina suka zo suka ce ya rasulullah mu lokacin da muke makka matanmu suna girmama mu yanzu mun zo madina su mutanen madina suna shagwaba mata suna masu gata sama da yadda ya kamata duk gashi nan mu sun bi raina to sai annabi ke musu kade a cikin sahih bukhari fa sai ke musu kaɗe irin magana din nan ta ba a ci ta kuɗa ke su mana haba ashe su sun dauki abin da gaske aka je aka dinga tuda mata ana dukan su ana maguza su ma'aikin Allah ya fushi ya fushi sahabin da ke roto hadisin nan ya ce idaniyan annabi suka kada fuska ce ta canza inda ka san annabi yana yin kwatsoban da za a fita yaki hankalin shi ya tashi ma'aikin Allah ya ce laƙasa tsafa fi ali muhammadin sittin amra'a sai da mata kan suka zo gidan ma'aikin Allah wajen iyalansa wannan tana kukan an da keta wancan tana kukan an da keta annabi ya ce dan me za a samu miji ya je yana dukan matarsa kaman baiwa ya rika mata duka irin na baiwa ma'aikin Allah har sai da ya to magana ce sun maye a tiya akhirar lai ka gama dukanta kuma ba kunya ma'aikin Allah ya ce kuma ka je wajen ta ka je ka sai kana so ta ba maka abinci ka ci in an ce ka dafa za ka iya dafawa ne annabi ya ta faɗa ya ta faɗa cikin sahih bukhari daga nan abai suka janye sun ga faɗa da bayakin Allah ya yi daga nan suka ɗauki mataki na abu iyali a hankali su mata da kuke ganin su annabi ya kira su tangaran kayan karau kayan karau wanda duk bai da wayewa na addini da na rayuwa shine yake cewa ita mace sai ka bude mata wuta ai zai ta rena ka haka za ka zo suke wannan bi ba terrorism wannan mutum ne za ka ce baka terrorism wani abu ta fi karfin ka bi hankali kawai kake kai addu'a ba ka ce kai ba za ka fi karfin mace ba ita ta fi karfin ka tana da hanyoyin tama kala kala to duk malamai magabatan kana kan tarihin su wallahi haka suna lallaba mata ba sa dukan su ba sa dukan mata tattaunawa ake yi in abu ya kai abu sai ka fita gidan mun gane da kyau sai ka fita gidan sai ka bar ba maganan duka ina fatan mun fahimci wannan da kyau yanzu kaga duk karfin duk tunda muke yara muna jin ana cewa ga danga kusan yaki baban Hassan da Hussein wa kenan dan Allah waye bai san Aliyu jarumi ne ba tunda ka taso kana jin ana cewa Aliyu menene shi eh Aliyu jarumi ne ko da kai da shi wa kai jarinta. amma a gida yana cikin gida ku karanta sahih bukhari ga ma shi na sahih muslim wallahi yana gida matarsa Fatima Ba kalli tazaran ma shekarun su ba ɗaya suke ba a matarsa Fatima kawai ta tasar masa ta gagan masa tana ta masa rigima da ya fakaici idanta wai gudun ma ta ya ci idanta in ba haka ba ɗan a gabanta ne in tana faɗa nan ba zai iya tashi ba da ya fakaici ido sun sun sun sun sai ya gudu sai ya zo masallaci sai ya kifa cikin shi a kura yana ta kai ci ma'aikin Allah ya zo gidan ya cimma Fatima ke ina mijinki ta ce wa mun dan ya tanke ke ni nan ya buza da ya fita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gari yana ta tambayan Aliyu sai wani ya ce na ko kamar na shiga masallaci annabi sai ya leka masallaci sai yango Aliyu ya kwanta akan kura sai yana taba gadon bayan shi yana kum ya abat turab kum ya abat kum ya abat anan ne ake cewa Aliyu abu turab baban turbaya baban kasa ka to ba kai Aliyu zafi ba daga aliyu da kake ji a zafi ai umar ba baya ba ne umar saboda allah muna jin yana da zafi ko bai da shi yana da fushi ko bai da shi kai shedan ma yana tsoron umar don akwai lokacin da 'yan mata suke kide-kide da shantu a gidan annabi sun zama suna buga shantu ana kiran kwarya abubakar shigo suka ci gaba da shantunsu suna wake-wakensu usman ya shigo suka ci gaba da shantunsu ba su kula da shi ba suka ci gaba da waƙe su. can sai umar ya yi isti'izani ya ce yana so shigo gyaran murya umar ya yi da ƙofar gida suka fahimci wannan gyaran murya ta umar ne kowace ta tuttura shakartu ɗaki aka ɓoɓoye kowace ta nasu umar aka ba shi izini ya shigo ya zauna can annabi ya tuzai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya yace wai ban jin sautin yan matan nan masu kiɗa buga shantu aka ce ai ya rasulullah tun da suka je sun muryan umar yana gyara umar suka shiga annabi kalla umar yake kai umar kai umar Allah ya ba ku jini umar fa wallahi ma salaka shaytanu fajjan wa salakta fajjan illa salaka fajjan ghairi fajjik na rantsi da Allah ba yadda za a yi shedan ya shiga wata hanya sai kai umar ka shiga wannan hanyar ba sai sai shaidan ya canza hanya in shaidan ya biyo layin mutum ya waɗannan ta santara shaidan ya gangaro ta sama in umar ya gangaro ta nan shaidan wallahi zai fita haka ya wasu ya wajen gaskiya ba zai ji a haɗu ba to kaga irin karfi irin na umar ko akwai lokacin da wani mutum ya taso musamman a madina ba ta yi tana mashi rigima sai zo ya kawo karanta wajen umar yana zuwa ya sallama a kofar gidan umar Umar yana cikin gidan yana jiran shi sai ya kasa kunni a zauren Umar sai ji matan Umar ta bude mashi wuta inda take shiga ba nan take fita tana ta fada tana ta fada tana ta fada Umar ya yi mukus kamar jikakken ɗan tsako yadda ka san ka kaza ka san dan tsako ruwan sama yake ke shi ya kake gani yake yi to haka Umar ya mukus ka ko in duka ne ya bi ka iyawa in zagi ne da bambami da kai da Umar wanne yafi wani iyawa amma yan mukus ba nan ne ake nuna jarinta? a gidanka ba ka nuna jarinta? ba nan ne jarantan ka yake ba jarantan ka wajen ba da cefane ne ba wajen ba faɗe ba nan ne kake nuna jarinta wajen ka awo da kefane? Umar duk jarantarsa ta yi faɗa ta yi fada ta yi fada ta yi fada ya mukus wannan mutum kawai da ya lura cewa ba ufa tsalibu wal matsalo ya kawo kuka gidan mutuwa sai ya koma da aka ga umar fada sai ya fito sai ya tambayi gari ina ne sallama din aka ce an ga yayi nan to shine amirul mu'minina ka kalla kuma shine fa shugaban duniya a lokacin din musulman duniya waye shugaban su a lokacin kuma gashi jari ne amma dan shi tana mashi fada tana mashi da tana mashi tana mashi tana mashi tsiya tana mashi hayaniya ya kasa cewa uffan sai fita sai sai mutumin aka ji aka kira shi ya dawo yace me zai sa kai sallama da ni ka tafi yace wallahi abin da ya kawo ni ne naji a gidanka akwai wanda ya fi nawa mun gane ko yace ya ji a gidansa akwai wanda ya fi nawa yace shi yasa na koma sai Umar yace su sai ya zaunar da shi a zaure shi yace ka san abin da yasa na bata dama ce ta man wannan tsiyan yace a yace ga sunan yace na daya inna hana safatul libaiti gasalatul lisiyabi murabbiyatun li auladi mutabbahatun li ta'ani tabbahatun li ta'ani yace kaga wannan baiwa Allah ita take share man gida ta tsaftace man shi tas matan da ita take man abinci ita take kula man da yara na ɗan ƙananan ƙananan kana ma ita take wanke man ita take man abinci ya lissafa mashi abubuwa guda biyar kai tsakani ga Allah da taka ba ta ba ta maka wannan ba ta dafa maka abincin ba ta kula maka da yaran yaran ka lokacin da dare zai kama kuka wata ke shi eh in an baka wannan in aka baka ka lallashe shi kila sai dai a masu kuka biyu Allah wani yaron in ya barke da kuka dan jinjiri in aka baka kai baban shi ka lallashe shi karke ba minti 30 zuwa 40 sai aka kai ma kana hawaye duk ai duro amma ita suke wannan boza yace wannan shi yasa yanzu saboda Allah takka. inda kuɗin wata za ka riƙa biyanta yanzu a ɗauke ka aiki za ka riƙa mutum shara a gidansa kana dafa masa abinci in zai je wanka kai za ka riƙa kai mashi ruwan bayi kawai ne da mata suke a cikin gida a ce za ka riƙa masa nawa zai baka a wata nan ka yadda ka riƙa yi eh a wata aka ce ila ka ce dubu ashirin ko sha biyar ko a wata dai misali sharan gida ai kaga duk galibin mu nan gidajen mu ba muke sharewa ba kuma ana sharewa ke sharewa dakunan mu ma na kwanan mu tsakanin mu ga Allah wake shirya mana inda zamu kwanta da sauransu duk galibi iyalan mu ne haka ne abincin da zamu sha ruwa a yau duk galibi su suke mana iyalan mu ne to yanzu wani ya dauke ka zaka yi wannan aikin ya ce ba zai rika biyan kamar su duk wata ina ganin da wuya kai a dubu goma sai ya kai sha biyar eh alal akalla dubu talatin kaga a shekara nawa zai zaka biya nawa kake biyan matanka a wata to kuma sai lokacin da kai dan mata wani abu ko da ba ta da gaskiya ta zo ta huce haushi ta yi kanka kai kuma ba za ka bata ita ma ta huce ba ka bata ta tsiyaye ka tas ya maka wankin babban barko ka ja bakin ka kai shuru kai shuru in ya so aka da kujerar sulhu a natse sai karanta mata wanda kin gani mijinki ne ina da falala iri kaza ina a hankali sai ka bi ta ina fatan mun gane da kyau to jama'a ka ji wannan gaba ba a ci a rika dukan mata barkate ba amma mata da suka gangare suka zama haɗabibai suna saba maka suna saba ma Allah wala Allah mace ta kai ga tana yawo barkatai mace ta kai ga tana tana bin maza ko wani abu to irin wannan dole za a ɗauki tsauran mataki wanda zai kai ga raguwa in ka ga an fara batun duka to abu yana neman ya kai ga raguwa dama an kamo hanyar raguwa sune Allah ya ce wallati takhafuna nushuzahunna sai Allah ya dauki a mataki mataki farko ya ce fa'izuhunna kun kunje number 1 number 2 sai ya ce Filma fil jiki. number 3 sai Allah ce ta'ala ce kunna. Allah ta'ala ce matan da suka kangare suka zama janalin hatsabi bai Allah ta'ala ya ce waɗannan matan ku fara masu wa'azi al-imam ibn al-qayyim a cikin littattafai rubuce-rubucen sa yace wa'azin da aka ce kai masu ba wa'azin da aka ce kai masu ba wa'azi ne zaka zo kai ta jam'ayoyin qur'ani da hadisi a'a zaka zauna ne ka tuna mata ibn al-qayyim ya koya mana yanda Allah yake nufin ai wa'azin ba zan zo yanzu shike na ma je wajen matana qala Allah ta'ala qala rasulullah rawahu bukhari wannan sai na zo masallacin ibn al-qayyim a'a ita suka ce wa'azin da za ka yi mata kalmomin soyayya da za ka rika faɗa mata suka ce yana cikin wa'azin da za ka yi mata wance ki kalli irin ƙaunarki da nake yi da son ki da nake yi ba laifi ba ne in ta kama bayan faɗa mata kalmomi da za ta ji daɗi a rai ka tara mata ƙasa ka nuna tana da muhimmanci. ka nuna mata ka mutu mata ba za ka iya rayuwa ba ta ba to kana wannan to ba laifi ba ne sai ka ɗan sa sai ka saka hadisi ko aya wala Allah ma da Hausa dan ka zaba ba mun gane da kyau to in ka in ibn kai yake faɗa irin wa'azin da zaka yi mata kuma sun fa gane wannan din wallahi wata in kana mata ne ga tana kuka kan laifin da kai mata kan laifin da kai maka Allah nake faɗa maka inda zaka gane bin mace a hankali da lallaba ta ko ka gane wannan wannan sirrin to malam ka daina shan wuyan mata su ba kawai so suke a tara musu kasa shi yasa annabi ya kira su kayan karo kawarir mahalan bil kawari da an jasha mun gane da kyau to in kai wannan wa'azin ka kalallame ta kalallashe ta kai mata kyaututtuka kai ta abin da zaka ka kira ka gayyaci zuciyanta ta daina maka laifi sai ba ta daina ba to anan sai Allah ya ce wa'ajuru kunna fil mazaji sai ya kaurace musu in za ka iya sai ka nisance ta ya zanto ba za ka kusance ta ba na tsawon kwanaki saboda wal Allah ta na dama mun gane ko in ya zanto bayan mutum ya nisance ta ya ƙaurace mata duk da haka bata tuba ba sai Allah ya ce wadribu hunna ku dake su to wannan ku dake su da Allah ya faɗa a nan akwai abu uku da ke da alaƙa da shi abu na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ya kayyace ya ce zarban ghayra mubarrahin ba duka mai fasa jiki ko duka wanda za ka ci zafi a jikinta ba Shi ne ma malamanmu na zaure in mun je karatu suke koya mana yadda za mu yi duka malamanmu sukan ce a inda za ku ɗaya eh, ka ce faɗa mana a zaurika a zauraku wanda ya karatun zaure wajen dattawa za su suka zo kan irin wannan kan aya za su koya maka za su ce ga inda za ka rika yi ga abin da annabi yake nufi tattara riganka za ka yi haka haka da yan riganka suka je ka kai mata doka a ƙarshe suka ce shi ake nufi wani malamin zauren zai ce maka a'a igiyar kaba za ka samu ina igiyar nan da ake ɗaura gora na da igiyar nan da ake tuka da kaba suka ce shi za ka samu ka sa a ruwa ya kwana in ce maka laifin yanzu to sai ka duka shi a ruwa to ai zuwa gobe ka huce ai to amma su suka ce sai ka sa shi a ruwa ya kwana in ya kwana kaga zai taushi suka ce to da wannan ne za ka yi tuka mun gane da kyau amma tsaka tsakin dai malamai suka ce to za ka ɗan iya kai ɗan dukan sama-sama dai yadda shi ba zai zama wasa ba shi kuma ba duka ta mai fasa ciki ba kun ga abu na ɗaya da ke da alaƙa da ayar abu na biyu al'imam ibn kai mace shi kan shi dukan sai in zai yi don akwai wacce ba za ta bugu ba sai dai a daku akwai irin waɗannan matan ko in ka ce za ka fice ta to la za a daku to suka yi al'imam ibn kai mace in ka lura ba za ta yadda ka dake ta ba sai ka tsallake shi to mataki na ƙarshe bayan kai wa'azi ba ta ba ka gaurace ba ta tuba ba wa'azin can mun ce lallashi ne da sauransu game da malamai ke faɗa ka zo ka yi duka duk ba ta daina ba sai Allah ya ce to fa ba asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainakuma ba. sai ka kira iyayenka a kira nata ga iyayenka ga nata sai a zauna al'imamu ibn kai na ce Allah ya kira su hakaman ne saboda in iyayenku suka taru in suka bincika abin da ke faruwa gaba ɗaya daga dukkan ɓangarorin guda biyu to suka gaba alheri kan ci gaban auren nan take ba sai an je wajen alƙali ba za su watsa auren za su iya raba shi shi yasa Allah ya ba su mukami ya ce ba kowannen su hakaman in gane ko to jama'a kun ji amma a ce a daki mata irin wannan yadda ake yi tsakani ga Allah bai dace ba tsakani ga Allah muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu kuma ya kamata a ce mu dakata a nan sai in ubangiji ta ala hada kusa kuma zuwa gobe muna fatan Allah madaukakin sarki ya kara mu rayuwar mu gaba ɗayan mu albarka ya biya mu dukkanin mu na biya mana bukatun mu na alkhairi duk abin da muka faɗa suka zanto daidai Allah ta'ala ba mu lada a kansu. abin da muka kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana duk wani mai wani buri na alkhairi Allah ya cika masa duk wani mai wata bukata ta alkhairi Allah ta'ala ya biya masa Allah ta'ala ya ma ya mana maganin abin da ya dame mu dukkanin mu da Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مبروكا واجعل تفرقنا تفرقا ممنونا يا ارحم الراحمين Allah kuma العالمين اللهم بارك لنا وبارك فينا اللهم بارك لنا وبارك فينا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين